ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 shekarar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau biyu ga watan bakwai shekara ta 2016 a wannan makaranta ta alkur'ani a watan ramadana a wannan masallaci na sahaba wanda yau ne muke cewa za mu yi zama na ƙarshe insha a wannan makaranta kuma sai abin da ya rage na sauran karatuttuka na yau da kullum da aka saba yi a tsawon shekara Allah Ubangiji mana jagora. In ba kuma ta bajiya mun tsaya ne akan aya ta 237. A yau za mu ɗora a cikin suratul Baqara aya ta 238. mai Allah ya ce? أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم الله ملوككي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكياي صلوا لنا بير na yau da kullun da ake yi hamsu salawat kenan wa salatul wusta da sallan nan ta tsakiya ko kuma sallan nan mafificiya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya kuna masu ƙanƙan da kai ga Allah kuna masu natsuwa kuna masu wato ainihin a tsayuwa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah fa in khiftum farijalan aw rukbana in kun ji tsoro wato yanayi na yaƙi ya kai inda ya kai yadda ba za a iya tsayawa a yi sahu ba ba zai yi a tsaya a natsu ba Allah ya ce farijalan aure kubana ku yi ta ita sallah ko halin tafiya da kafa ana tafiyar haka nan a yi ta ko kuma kuna halin kan abin hawanku ku yi ta dai ita sallah ba a barinta fa'iza amintum fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun Allah ya ce idan kun sami amintuwa kun sami natsuwa wato halin yakin ya kau kenan an sami natsuwa sai Allah ya ce fadkurullaha to ku ambaci Allah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda ya sanar da ku abin da da ku kasance kun san shi ba wannan aya malamai suka ce in ba ku manta ba magana muke fa kan saki da rigingimu irin na aure da rikicin aure saki da idda da ko ba magana da ake ba kenan to kuma ba a gama ba a gaba ma za a sake wannan magana to me shigo da magana sallah malamai sun ta bayani wato na hikimar sakalo magana sallah a nan daga ciki abin da suke cewa suka ce magana dai da ake bayani ne akan abin da ya shafi masa'il na auratayya eh wa mashakilul azwaj da mishkiloli irin na ma'aurata wal aulad da ma abin da ya shafi yaya dan mun yi magana shayar da yaya din ko yace fa rubbama tuaddi Hadihi alhala ila al ishtighal an salati ta yi wancan bayani da ake ta na aure da hukunce-hukuncensu da yadda aure matsalolinsa suke zamantakewa aure to ta yi wani in ya shiga wannan matsalar ta matsalar auratayya rikicinsa da mata rikicinsa da yanayin gida kila wannan ya mantar da shi sallah kuna fahimta ba na gaya muku ba kan sami wani yana rikici da iyalinsa in yana limanci sai ka ga yana ta fama da me ake cewa yana ta fama da rafkanuwa a sallah haka kuma in ba sallar ne ɗan kasuwa na zaune da shi ana magana kasuwancin sai ya koma wata magana daban hankalin ya tafi haka nan in mai mulki ne sai ka ga gashi ne da mulkin amma kuma ya kasa tafi da abubuwa saboda matsalar gida matsaloli irin na idan mutum ya sami matsala a gida to in bai hattara ba hatta sallarsa sai ya shafa lokacin sallah ya bai fahimci lokacin yayi ba yana can yana tunanin wannan matsala ta gida to shi ne malamai suka ce wannan ne ya sa sai aka saƙalo maganar sallah a nan babi munasabati zalika qala ta'ala hafizu ala salawati wa salatil wusta shi yasa sai Allah ya ce to kada fa wancan rigingimu na saki da maganar su da maganar duk abin da aka yi kasu shagaltar da ku ku kiyaye sallan nan sallolin nan guda biyar na yau da kullum da ake yi yin su a kan lokacinsu kenan sannan kuma da sallan nan mafificiya ko kuma sallan nan ta tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah subhanahu ta'ala kuna masu natsuwa ko kuna masu yin shiru Ku mu dawo kan wato salloli dai biyar duk mun san su su ne wanda muke na yau da kullum wanda manzo sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi a cikin hadisi abdullahi dan mas'ud wato ayyul amali afdal wai wani aiki ne fi falala ne kala yace as-salatu ala waqtiha sallah yin sallah akan lokacinta kinan sallah ku dubi abin za a gaya mana a gaba ayanan ta biyu da za mu karanta yanzu idan har yanayi na yaƙi yaƙin da ya kai ba za a iya tsayawa ba tafiya ake yi akan abin hawa ko a ƙafa ko kuma yau irin yaƙi na sama duk halin da ake ciki ba a ce to ƙyada sallar sai kun gama yaƙin an da tsika rama ba ba faɗi wannan ba kuna ganewa Allah ya ce ku kiyaye sallolin nan ma'ana ku kiyaye su kamar da ibn kasir ya ce me ake nufi da kiyayewa a nan kiyaye sallar a kan lokacinta sannan da iyakokin sallar ma yadda take sannan da ba da ita kan lokacinta kamar yadda ya tabbata a wannan hadisin wani aiki ya fi falala aka tambaya annabi ya ce yin sallah a lokacin ta yanzu za ka ga shaidan bai barin mutane su yi sallah a kan lokaci mutum ya shagalta da abin da yake in ciniki ne kasuwanci sai sadda yake ga kila ciniki ya sauki zashe sallah in manomi ne haka zai ta yi in ya so ya hada zahar da la'asar haka nan makiyayi ne shi ma duk waɗannan abubuwa na duniya da za ka tafi ka bar su suna shagaltar da mutane gaba da sallah wanda duk rikicinsu su bai kai rikicin yaƙi ba amma yaƙi aka ce ku yi sallah nan ko halin tafiya ake yi ana tafiya ga abokan gaba ba zai yi a iya tsayawa ba a kan abin hawa ko a ƙasa in aka tsaya aka ce za a yi sallah za su iya aukoma musulmi to ana tafiyar kana tafiyar kana sallah kana yi kuma ana kalla abokan gaba kila ana kai hari suna kawowa da an harba abin da aka harba kuma sai a ai kabara a fa cikin halin da ake ciki ba ce ake ka tsaya ka kalli alƙibla ko gabas ko yamma ba wannan magana lokacin kallon alƙibla an sauke maka shi yanzu hali ma na tafiyar ma an sauke ma ka tsaya kai sallah a tsaye a rijalan auru kubana ku aiwatar da ita sallah ko halin tafiya da kafa ko halin kuna kan ababen hawa halin da duk ake ciki haka za a yi ta ima'an kenan yanayi na wato nuni ba maganar a tsaya cewa za a aiwatar da ita aiwatarwa ta yadda muke sallah shi yasa ayar gaba ta ƙara bayani kalla kun gane da kyau wato eh, gabatar da za a yi za a gabatar da ita ne nuni kawai za ka yi katin kalina abokan gaba ne tafiya ake yi makami na hannunka to hakan fa za ka yi sallah haka za ka yi kaf ka yi niyya ka yi kabbara ka fara karatun fati a kila ma kana yi kana tsayawa yanayi na abokan gaba kila kana yi kana kai harbi ko sannan haka za ka ci gaba in ka zo rukuyi haka za ka yi ima'i nuni gwargwadon abin da zai nuna ka nuna ruku'u kai haka nan ita ma su da ba magana ka kai goshi ƙasa ba magana ka kama gwiwa a duk imai kawai za ka yi rijalan aka ce haka nan rukubanan ɗin kuna ganewa da kyau wannan hadisi yana daɗa nuna mana muhimmancin sallah kenan idan har a halin yaƙi ba ce ka tsaya a gama yaƙin ka yi ba to wani dalili ne za ka bar sallah lokacin ta wuce shi yasa da aka tambaya ne wani aiki yafi falala yace yin sallah akan lokacinta ai an gane da kyau a banda wannan hadisi muka koma kan ayar da Allah ya ce wa salatul wasu ku kiyaye sallolin nan biyar da sallah mafificiya malamai sun ta sharhi wace ce salatul wasu wace ce ake nufi amma nan dai ya zo cikin ingantaccen hadisi wato hadisin da ainihin aka fitar da shi cikin sunan na abi dawud ina jin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallah ita ce sallah nan da take tsakanin salloli biyu kuna ganewa wace ce sallar da take tsakanin salloli biyu ita ce la'asar in ka ce salloli biyu kayi asuba kayi azahar ko san kuma ita kayi ta sannan kayi magariba kayi isha to ita ce salatul wusta wanda magana mafi rinjaye kina a wurin malamai ita ce wato za ku kiyaye ta me yasa aka sake ware ta aka sake abu to ai tana cikin wancan salawatun ko hafizu ala salawat tana cikin salawat din amma ka ware ta ka faɗi malamai suka ce saboda muhimmancin ta kuma saboda tana cikin salolin da take munafukai wahalar halatta eh sallah ce sai an da gaske shigulgulin duniya da hayaniyarta da waye sai ka ga ba kowa yake damuwa ya sallar la'asar cikin jam'i ba to ku kiyaye ta ita sallar la'asar ɗin nan kamar yadda Allah ya ce shi ne wasalatul wusta da sallah yan tsakiya ko kuma sallah mafificiya wa kuma lillahi qanitin ku tsayu ga Allah kuna masu yin shiru haka wasu malaman na tafsiri suka fassara qanitina wasu kuma suka fassara shi da cewa hali na khushu'i da kankan da kai da hali na wato ainihin cikakken natsuwa a sallah kuna ganewa da kyau wanda suka ce ma'anar shi shiru suka ce wannan ayar ya kasance da can farkon wajabta sallah ana sallah ana magana kuna ganewa da kyau ana sallah ana tattaunawa mutum zai shigo sahu sai ya taba na kusa da shi kai raka nawa aka yi kuma ya wayo shi kuma ya ce mai ai yi raka a ɗaya ya ce to shi kenan sannan ya kabara a fara ya bi sahu kenan da haka ake babu damuwa kuna fahimta da kyau har wata ran aka zo abdullahi dan mas'ud ya yi ma shi sallama in kai so ma sai kai sallama ka shigo masallaci ana sallafa Ya kai sallama kuma amsa maka da kai da kai din da wanda ya sadi ba laifin kai ba shine sai ya zama lokacin da yayi sallama sai ya zama ba a ce mashi komai ba kuna ganewa da kyau ya sake ba a ce mai komai ba shine daga karshe sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ba shi amsa kuna ganewa da kyau kamar yadda ya zo nan ibn kasir ya kawo maganar yake cewa da ya gama fassara ta sai ke cewa wa hadha amru mustalzimun tarku wato tarkul kalami fi sala. wannan umarni da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina umarni ne da yake lizimta barin magana a cikin sallah limunafatihi iyaha saboda ba sa tafiya daidai a ce ana sallah kuma ana magana wannan farkon musulunci ne ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك lokacin da annabi ya hana wato ainihin abdullahi dan masaudi ya yi sallama a mayan masa ya hana a mayan masa to a lokacin sai aka bashi wannan uzuri wato wa kara annabi ya ce inna fi salati la shagula ai ita sallah wata aba ce da ake shagaltuwa da ita ba zai yiwu ana sallah duk wanda ya shigo zai bi so ya ce assalamu alaikum sannan kuma a ce mai wa alaikum salam sannan ya ci gaba da natsuwa da sauraron liman wannan zai yiwu to haka annabi ya gaya mashi kamar wannan cikin kamar yadda ya zo cikin sahih muslim shi kuma wato annahu sallallahu alaihi wasallam qala li muawiya bin al-hakam as-salimi wato as-sulami yake ce mai hina takallama fi salam da ya shigo ya magana gawa yana ana sallah ya magana kuna ganewa sai annabi ya ce inna hadhihi salah la yuslihu fiha shay'un min kalamin nasi innama hiya tasbihu wa takbiru wa dhikrullah annabi ya masa ya nuna masa a'a wannan hukuncin da ne ana sallah ana magana ko kai kana sallah kana magana ko wani ya maka magana ka bashi amsa wannan magana ta wuce yanzu wannan hadisin ya shafe wancan hukuncin kuna ganewa da kyau sai annabi ya ce ai ita wannan sallah ba ta dace ana yin ta ana wani abu ba ana magana a cikin ta mutane na magana a'a ita kam innama hiya tasbihu wa takbiru wa zikrullah tasbihi ce da takbiri da kuma ambatan Allah da karatun Qur'ani yana cikin zikrullah ko kuna ganewa da kyau amma ana sallah ana magana yanzu hukuncin wannan ya kau ya sauka kuna fahimta da kyau wa shine ma'anar wa qumu lillahi qanitin sai Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana in kun ji tsoro kuna hali na yaki na gumurzu ba zai yiwa iya aje makami ba a tsaya a yi sallah to lalle a wannan lokacin sai ku yi halin tafiya nan ma malamai suka ce wannan maganar in aka duba ita sallah yanayi kamar uku tana da halaye uku ne kuna ganewa da kyau akwai hali na ana yaƙi ana cikin tsananin tsoro ko kuma a'a wani yanayi ya taho kamar a ce irin ambaliyar ruwa ya taho zai ci gari ga ruwa ya danno kila wani kogi ne ya barke ko ruwa daga ikon Allah kuna ganewa to daidai lokacin tsaya za ki ruwan ya taho ya haɗe da kai ga sallah saboda kana sallah ga ruwa ya danno ga sallah ko ko tafiya za ka yi to kana tafiya kuma ruwan na bin ka to barin sallar zaka har sai ka kai inda za ka cimma gaci sallar lokacin ta wuce kaga ita ma na lokacin sai ka yi ta halin da ka fi ciki kuna ganewa da kyau da halaye wanda suke ba za su iya ba da dama a tsaya ba wannan shine halin sallah na ɗaya ita ce ana ake mana magana rizalan ba rukubana kun gane da kyau hali na biyu shine halin da yake na sallar tsoro ga abokan gaban can ga sansanin su can su ko musulmi ga nasu sansanin akwai yiwuwar ana iya a raba kai wasu su tsaya su yi sallah da liman sannan kuma su sallame wasu je su yi sallah da shi kamar yadda sifofin sallar tsoro ta zo ina jin cikin suratun nisa'i ne bayanin ta dalla dalla zai zo inda Allah ke cewa wa idza kunta bihim fa aqamta lahumus salah wannan sharhin bayanin zai zo aka zo amma shine hali na biyu akwai yanayi na firgici don ga abokan gaba ba zai yi wa aje makami gaba ɗaya liman ya wuce a yi rukuwa ya sujada ta yi sa iya auko ma musulmi to wannan yanayi na biyu kenan amma ya bambanta da za a yi ta halin tafiya ko halin kan abin hawa domin ita za a aje makami wasu su riƙe makamin wasu su aje su gadin su su sallah kun ga hali na nawa kenan hali na uku to hali na uku shine hali na natsuwa wanda an sami natsuwa wannan kuma a lokacin za a iya aiwatar da sallah shine Allah ya ce fa idza amintum in kun sami natsuwa a nan kenan ko kuna ganewa a wata ayar wacce cikin wato ainihin suratul nisa'i sai Allah ya ce ainihin wato fa idza ma'anantum fa aqimus salata in kun sami nutsuwa duk ma'anarsu ɗaya da fa'iza amintum da kuma nan fa'iza da ma'anantum faƙi musala. kun sami nutsuwa ba yaƙi kuna zaune lafiya kamar halin da muke cikin yanzu kenan to sai Allah ya ce me faƙi musala ku tsaye da sallah inna salata kanat alal na kitaban makuta lallai ita sallah da kuke ganinta ta kasance abin sama ma lokaci ne tabbatacce ba lokaci ne in yi sadda na ga dama kai ma ka yi sadda ka ga dama wance sadda ga dama ba a Allah ya riga yanka mata lokacin ta mawqut kitaban mawquta zahar ta yi yau za ta shiga kila da misalin karfe 12 da minti 30 da wani abu to wannan lokacin shine ya shiga ta shiga kenan akwai sanda za ta koma kila kusan karfe ɗin saura kaɗan a'a sha biyu da minti ashirin kowane haka salolin nan suke taban makota kun fahimta da kyau wannan yanayi na uku kenan haka halin sallah take duk a halayen nan ba inda aka ce a bar sallah kawai inda aka ce a bar sallah inda mutum hankalin shi ya gushe baka san wani hali kake ciki ba ko rashin lafiya ya kai inda ya kai ko kuma a a wani yanayi na ciwo na hauka wa iyazubillah to wannan lokacin hankali ya gushe sallah ta tsare daga kan bawa amma muddin kana cikin hayyacinka cikin hankalinka hali na jinya kake kan gado na asibiti a gida kake a'a wani yanayi ka shiga na fafutukan neman abin duniya kuɗi ne wane ne ko menene sai dai aka yi maka magana sassauci kana halin tafiya akwai ƙasar ana halin ruwa a iya haɗa sallah a iya duk wannan sauke sauƙen an yi su sauki ko amma a ce an sauke maka sai ka ga dama za ka yi wannan ayoyi mu fahimce su da kyau Abin da aka nuna mana kenan a cikin wannan ayu da muka karanta yanzu sai Allah ya ce fadhkurullaha kama allamakum ku ambaci Allah ta hanyar yin sallah kamar yadda ya ambace wato kamar yadda ya sanar da ku ya koyar da ku bisa hukunce hukunce da annabi ya koyar na yin sallah kamar ita sallah kun san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya je karɓo wajabcinta kuma jibril ya zo ya koya mai ita aikace practical shi kuma ya kwa masa haka har yau kuma haka take dan kawai an haife ka cikin musulunci uwa da uba bai isa sai ka je ka koyi sallah yadda take eh sallah irin ta manzo da ya koyar rukukun ta sujudata yadda ake tsayuwa ina ake kallo ya ake aje kafafu ina ake aje tafuffuka duk wannan na hannu sai ka koyi su kamar da annabi ya koyar Allah ya ji kamala ah, malam Aminu Din Allah ya ji shi ba da cikin watan nan Allah ya masa rasuwa ƙoƙarin da ya wajen koya ma mutane sallah irin ta manzo wannan bawan allah a nan da ya najeriya ina jin shine na farko wanda ya karantar da sifatu salati nabi wanda malam albani ya rubuta kenan duk wani wanda gaga yana sallah ko daga baya ya karantar da sifatu salati nabi a koyar da sallah tsayuwa sosai wallahi malam amin a iya sani na shine na farko Allah ya saka masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya kyautata bayansa kowa da za kowa zaka ga akwai abin da Allah ya hure masa wanda zai musulunci hidima da shi zan ka ɗauki magana aƙida a raba mutane da ɗariƙu a dawo da su kan tauhidi tsintsa shi kuma a nan ƙasar a iya sanin wala bakar gumi a wayan shi ta shi tonan gwagwarmaya din shi ma hidimar da yi sai dai ka ce Allah ya saka masa da khairi Allah ya ji kansa ya kyautata bayansa haka ake so kowa ya wato ya ɗau wani abu muhimmi wanda zai asasa al'umma akan shi yaya za a dawo da mutane kan abin da yake shine daidai su bar abin da yake ba daidai ba to sallah yan uwa ayan nan da muka karanta yanzu ta ishe mu firgici da tsoro inda mayaki da yake cikin ba zai iya tsayawa ba an ce ta yana tafiya ko yana kan abin hawa to don me mu muna zaune lami lafiya ba ma yin ta kan lokaci ko muna kunkumata nan muka karanta da ku babban sahabi makahu ya zo wurin manzo sallallahu wasallam ya ce ya rasulullah ya bin nan gidana nesa sannan kuma ba ni da mai jaman gora shin ayi man afuwa in rika sallah a gida ne ya ce je ka sai da ya tafi annabi ya ce kai ku kira makahon nan aka kira shi ya dace kana jin kiran sallar ya ce ina ji ya ce to ka amsa ana makocin abuwa da ake maka rika sallah gida babu ita ta tashi ka zo masallaci ka san da yadda za ka yi ka nemi mai jan gora kai ka sanya za ka yi ka amsa kiran sallah to yanzu kai da izan ka bitar mazazai da kafafunka lafiyu ba gurgu ba ba makaho ba amma sallah nawa ake kana gida babu ruwanka kana can kana harkarka sallah ta wuce gaban wasa yan uwa idan gobe kiyama aka zo ita ce ibada ta farko da za a yi bincike mafaɗi ta ɓangaren ibada in ta yi kyau falillahi alham sauran ayyuka za su yi kyau me yasa aka sanya wannan ka'ida dan duk wanda ke sallar shi da kyau to sallar ko zaka ga tanha anil fashai munkar zaka ga ta hana masa sauran alfashan da ma za su sa a kama shi da laifi a kai shi wuta inda yana sallar da take in ta yi kyau zanzan an bincike ta yi kyau to sauran abubuwa ma za ka ga sun zo za sauki saboda sallar za ta hana mushi ɓanna a nan ban ƙasa kun gane da kyau ko mu gyara mu fahimci fiƙihun ayoyi da Allah ke sauka mana ba mu karanta kawai mu wuce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan فإذا kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun لم Allah ya ما a gaba. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج نعم فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون نعم الله ملوك كيتشي والذين يتوفون منكم waɗannan da suka rasu a cikinku wai zaruna azwajan suka bar matan aure wato a bayansu kenan wasiyyatan li azwajihim wasiya ake yi ga mazajensu mata'an ilal hauli ghair ikhraj a kula da su a ba su wurin zama har tsawon shekara su gama idda su ghair ikhrajin ba tare da an fitar da su ba fa in kharajna fala junaha alaikum fa'an fa'alna fi na min ma'ruf Allah ya ce idan suka fita da kansu kafin cika shekara ta zaman idda su to wannan fala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma fa'alna fi anfusihim min dangane da abin da suka aikata na maarufi ma'ana sun gama takaba kuma suna ado suna abin da ko kuwa ba su zauna gidan ku ba su bukata wannan ku ba ku da laifi wato yan uwan mijin kenan wanda ainihin aka mutu aka ban maku wannan mata dan uwan ku ya mutu ya bata? to in ce za ta tafi ba za ta zauna ba ba ku da laifi kuna ganewa wallahu azizun hakim lallai Allah magwayi ne ga garbadau hakimu ko mai hikima ne a cikin duk hukunce hukuncensa da ayyukansa subhanahu wa ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf lallai mutallaqat mata wanda aka sake su A hannun mazajensu mazan suka sake su mata'un bil ma'ruf to za a yi masu wato kyauta ta tausayi ake kiranta ko kuma kyauta ta lallashi wato bil ma'ruf bisa gwargwadon shari'a abinda Allah ya hore mashi wanda ya saki din abinda zai bayar Allah ya ce haqqan alal muttaqi wannan wani haƙƙi ne ga masu tsoron Allah su sukan bada tamattu'i wato ka saki mata kuma kai bata wani tamoga wato ta goma shi wani abu da zaka bata in ta tafi ta rage radadin sakin da kai mata Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun hakanan Allah yake muku bayanin ayoyinsa da kunce-kuncensa da Allah taqilun tabbas ku za ku hankalta ku gane irin abin da Allah ke bayani na hukunce-hukuncensa to wannan aya a baya mun ji wasu ayoyi wanda suke da alaka da wannan in ba a manta ba ko mu na jiya Allah ya ce walazina yutawaffawna minkum waɗannan da ake rasar da su a cikin ku shine wanda suke rasa rayukansu ta hanyoyin da ake rasuwa sannan wai zaruna azwajan suka bar matansu na aure a bayan rayuwarsu sai Allah ya ce wasiyatan li azwajihim ana yin wasiya ga mazajensu ko ana wasiya ga 'yan uwan mazajensu kenan kuna ganewa mecece wasiyar mata'an ilal hauli ghairi ikhraj ajiyar da su daɗin zaman idda har tsawon shekara guda ba tare da an fitar da su ba to in muka ba mu manta ba jiya abin da muka karanta na wata aya kila za mu tuna wani abu wanda ibn kasir anan yake ce mana mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa qala al-aktharuna hadhihi al-aya mansukhatun billati qablaha wannan aya an shafe hukuncinta da aya da ta gabace ta wa hiya qawluhu ta'ala ko yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kun gane ayar aiko wato in aka saki mata kenan za su zauna tsawon wata hudu da kwana goma to kaga wata hudu da kwana goma ya kai tsawon shekara bai kai ba to can ko aya da karanta yanzu cewa aka yi mata'an ilal hauli ɗari za a jiyar da su daɗi su zauna nan gidan mijin da suka rasu nan za su zauna sannan kuma har tsawon shekara ba tare da an fitar da su ba to sai wannan aya ta sauka sai ta shafi hukuncin waccan kinan ba maganar mai idda ta zauna gidan miji har tsawon shekara a idda ma gaba ɗaya an rage ta tsawon wata hudu ne da kwana goma kun gane da kyau wannan aya ita ce kinan ta share waccan ko in ce hukuncin waccan haka ibn kasir ya ce duk da wasu malaman suna ganin a'a aya ta mirasi wacce aka ba mace in an mutu an bata abinda aka ban mata na gado shine zai zama wato abinda yake haƙƙinta domin can ce aka yi mata'an za a zaunar da ita a ci da ita a sha da ita har tsawon shekara tana zaman inda sai malamin suka ce hukuncin biyu ne akwai maganar mata daban magana kuma alhauli ko eh za ta zauna ila alhauli gairi ikhraji shi kuma daban to ila alhauli gairi ikhraj shi ne an shafe shi da ayyada karanta yanzu yankon ta zauna tsawon shekara yanzu ta hudu za ta da kwana nawa goma to sannan mata'an kuma ajiyar da ita daɗi mace mai takaba an ta kuma hukuncin an shafe shi da ayar mirasi ta cikin da nisa inda Allah ke cewa wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun wala hunna thumun mimma taraktum Allah madaukaki yace su mata in an mutu an basu suna da kashi ɗaya bisa hudu na dukiyar mijinsu ba shi kun gane da kyau suna da kashi ɗaya bisa hudu one over four kenan amma yaushe in lam yakun idan ya zama ba ku da ɗa da ita wato in eh, shi mijin kenan bai bar bai mutu bar ɗa ba ba nan ne za a ba su kashi ɗaya bisa hudu sai Allah ya ce fa in kana lakum waladun in ko kuna da ɗa ko da ita ne ko da wata matar to nan falahunna thumunu mimma taraktum za ta tashi daga wani oba ko ta koma wani oba 8 za ya zama za ta sami sumuni kenan kaga saboda 'ya'ya sun shigo rabon gadon ta sai ya ragu kun gane da kyau to tunda tana da gado mamaci in ya mutu gida ne gare mai gare ai magana ake na araba gado a kowa ita ma tana cikin masu gado maganar a zaunar da ita ma ta'an a ita ci da ita daga wannan dukiyar mamaci wannan ya tashi yanzu wannan aya ta shafi wannan sai a raba gado a bata sannan kuma maganar gida ku masu gado ku barta ta zauna har ta gama inda tsawon watanninta wannan kuma ihsani ne da kyautatawa an gane da kyau wannan kaga ayoyi guda biyu sai an hada su sannan ne za a furci wannan aya din kuma a baya mun yi magana nasu kun riga ina jin kila sau na hukuncin ko sai Allah yake cewa fa in kharajna yayin wancan hukunci irin nada idan sun fita da kansu sun ki zama fala junaha alaikum fi ma na fi na min a akan abin da suka aikata da kansu na fita su bar gidan ba zauna ba ku waliyan mamaci ko yan uwansa ba ku da wani laifi akan wannan wallahu azizun hakim ai an gane ayar an gane kuma hukuncinta mun ji ayin da za ka haɗa da ita sannan ka fahimce ta to sai Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf matan da aka saki su ma suna da tamattu'i da za a yi masu bisa abinda gwargwadon shari'a mun yi maganar tamattu'i a jiya ko ibn kasir ya ce in kuka duba za ku ga matan da aka saki kusan kala hudu ne yanayinsu ko kategori ɗinsu in ka raba su akwai macen da za a saki wato ainihin tun farko ma ba a faɗi sadakinta ba an ɗaura aure ko ba a tare ba ba a ma faɗi adadin sadakinta ba to ai tun mun yi bayanin wannan da magana kuma ta tamattu'i da za mata ta biyu ita ce wacce ainihin ita kuma an farlanta mata sadakin amma ba a tare ba ka sake ta nawa ne tun jiya muka ce tana da me tana da rabi ko to ita ma an yi magana matu din to sai kuma matar da take wato ainihin an ba ta sadakinta an aure ta an ba ta sadakinta an ma tare da ita to malamai suka ce wannan ayatu nan ita ake magana walil mutallaqati matan da aka aure su kila ka tare da kila ma ka hayyafa da ita nan kuma sai ka sake ta Ka ga ran na ai ba mu magana ko ce je mu magana wannan ba ko to ita ce nau'i na uku kina na matan da ake saki matar ka ce sai ka sake ta to ita ma za ka yi mata tamattu'i shine wannan aya take magana wacce za abin nan yanzu kuna ganewa to waɗannan su ne guda uku da wacce aka tare da ita ita kuma an tare shi kenan aka sake ta kaga ta cinye sadaki gaba ɗaya ko ba abin nan ba shi kenan ya sake ta kaga wajen nau'i guda hudu kenan ibn kasir ya faɗa mana to shi ra'ayin imamu shafi'i cikin ma'abuta mazhaba kenan kuna ganewa da kyau da hakanan sa'id bin jubairi da wani daga cikin wasu daga cikin magabata su suna ganin wato waɗannan dukkan sun ana magana tamattu wajibi ne duk yi masu wasu malaman suna cewa a'a wanda fa tamattu in ce na wajibi matan da take ainihin ka aure ta baka tare ba da ita sai kuma ka sake ta kuna ganewa wasu ka ce wannan ce haka dai suke ta saɓani ba wannan saɓanin za mu kawo ba abinda nake so in gaya mana cewa wan sami saɓani wurin magabata wasu na cewa duk macen da aka aura aka saki za a mata tamattu'i kuma tamattu'in wajibi ne domin suka kafa hujja da wannan aya ɗin walil mutallaqati mata'un bil ma'rufin haqqan alal muttaqin kun gane wasu kuma suka ce a'a ba wai dukkan sun bane magana ce wasu ne domin akwai aya da suka kafa hujja da ita suka ce la junaha alaikum in talaqtumun nisaa hunna, a wata aw da hunna farida wa matti'uhunna ala al-musi hu, wa ala al-muqtir hu mata'an bil ma'ruf hakan ala al-muhsini kaga ita hakan alal al-muhsini naka ce ko kamar ihsani ne kenan an ware matan da suke an aure su wato ba a tare da su ba ko kuma ma ba a zayyar ba ayyana musu su ba to su ne aka ce wato ainihin wa uhun da kuje da su daɗi amma banda matar da ka tare da ita kila ma ta haifa da kai ranar rikici ya ɗauka sake ta wasu na gani wannan sai dai ka mata ta mati nan haifi. wasu ko suke ganin dukkan su ne shine abinda wato a nan wurin aka yi mana bayani kun fahimta da kyau amma ka dubi dai ayoyin duk kusan cewa ƙarashin bayanin jiya ne kun fahimta da kyau sai Allah ya haɗa gaba ya ce ka zalika yi bayyana Allah lakum ayati haka nan Allah yake muku bayanin ayoyinsa da hukunce-hukuncensa kenan la'allakum taqilun tabbas za ku wato in kuka bibiye su za ku sami wato tuntuntuni da gane cewa Allah yana son bayansa da an bar mutane sakai haka ba hukunce hukuncen nan zamantakewa ta aure ba za ta yi daɗi ba musamman su mata dai da suke karkashin maza za su cutu da yawa amma sai Allah ya ce wannan bayani ne da ake shi in an bi shi lallai za a sami tuntuntuni za a yi ta tadabburi a gane lallai Allah shine mai hukunci kuma abin da ya duka ne daidai kuna fahimta da kyau ina ga wannan shine ƙarshen abin da za mu iya karantawa a wannan shekara ta bana a wannan makaranta ta ƙur'ani ta ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da muke gwargwadon abin da ya sauƙaƙa a wannan masallaci na sahaba mai albarka aya za mu tsaya ki wannan ayar saboda gaba ce sai mu ɗora in allah ya sa muna da rai baɗi akan aya ta wacce take wato ta gaba da ita kenan nan sai mu sa aya a nan kamar yadda na gaya mana kun san duk shekara mukan ɗan yabuwa na nishaɗi nishaɗi shine makaranta ba a karatu kullum ɗalibi ya zauna zai shiru ba wani ɗan dariya ba murmushi ba kuma shi ma a ɗan tambaye shi shin abin da ake ɗin ya riƙe ya shiga ƙwaƙwalwar ko kuma a'a yi dai kawai ake bai shiga ba kun fahimta da kyau wannan ana yin shi ne a babi na tarbiyya malaman tarbiyya haka suke harka ta ilimi ba a yin ta kullum kawai malam shi zai zo ta bayani su ɗalibai suna zaune shiru sannan tambayoyi da za mu yi ba tambaya ce da take nuna wanda ya amsa ta shi kaɗai ya san amsar ba galibi ɗalibai da suke halarta wannan makaranta dama mun ce su rijista duk da ba takarda ce da za ka rubuta sunanka a zuwa rika cewa yau ka zo gobe ba ka zo ba wanda suke da attendance ɗinsu shi kuma wanda ba su zo ba a rubuta musu a'a kai ne da kanka za ka tsara ma kanka haka kai ka san ka zo tun da aka fara karatun nan ko kuma ka yi fashi fashi nawa kai nawa so nawa ka zo yau dai shi ne muka karatu in muka duba har da wanda malam ya mana rana ta ashirin da bakwai kinan ko malam ya yi mana nawa ya yi mana uku kaga ga uku in ka cire cikin ashirin da bakwai ashirin da hudu kenan to duka dai cikin ku kwaye makan shi hisabi in kwanan nan ashirin da kaza nawa na zo nawa kuma ne in muka ce wanda suka kowa ya zo suna na Allah ya su da yawa cikin ku muna fata su suka fi yawa akan masu fashi masu asharuwan tsuntsaye wanda suke can sun ji hukuncin can ba su ji hukuncin can ba an shida da muke kala biyu ce akwai 'yan kyaututtuka da muke barwa wanda suke hidindimu da kuma na girmamawa sannan akwai yan kyaututtuka ga tambayoyi da za a ɗan yanzu wanda allah ya sa ya amsa daidai sai a bashi wato bisa girmama shi kenan sannan nau'in tambayoyin da da muke yawanci littattafai muke bayarwa to yanzu da dama ba a cika son karatu ba dan najeriya ya fi son sai sauraro ya saurara kawai karatu dai a bashi sai suwa da dawani shi yasa bane muka dan canza a wasu daga cikin abin da za mu bayar na tambayoyi an amsa musamman tambaya guda takwas masu ɗan tsauri-tsauri za mu ba da wato ɗan rediyo ne tare da memory wanda ke ɗauke da karatuttukan da muka yi ina jin ko daga shekara nawa ne ina jin daga ko shekaru hudu ne dai ina jin da na bana banda karatun yau da na je ina jin da kuma karatunmu na alwajiz da aka sauke a nan da karatu riyadu ne da muke na jin da na gidan gwarzo ko da na can fesiri ne tuka mu dai duk gaba ɗaya an tattara su a cikin wani memory an saka su an gyara su iyakaci ka je ka sa ka ji inda ka ji kuskure sai ka gaya mana dan a gyara wannan shine dan ya zama tunda ana ƙoƙarin sauraren karatu ka ji kuma tun da memory ai ana iya kwafe shi ko ba kwafi ne to kaga kai ma sai kai kokari a kwafan ma mutum goma mutum ashirin na nan kano ko na kaduna ko na wata kasar kaga da haka sai a yada karatun sai a yada ilimin wannan haka muka yi sannan muka dan sa littattafai din kaɗan su ma tunda abinda wanda dan uwa da ke taimaka da abinda yake sayan abubuwa na kyautar a muna iya abinda shi na abinda yake iyawa kuma dama dai muna yi ne a matsayin nishaɗi inda kyautacce kowa nan za a ba da dukkan kuma aiki kun san amsar ko kowa ya sani ko shi yasa haka za mu kada a damu da cewa wani ya samu wani bai samu ba sannan idan tambaya baka iya amsa ta daidai ba watakila sai a maka addu'a ko kuma da ɗan littafi kwaɗe sai a jefa maka ga tambayoyi ina ganin su sun shirya masu abin nan ko ba su shirya ba ya kamata suna kusa ko wannan dan bayani ne saboda lokaci mai kokari mu gama na'am eh? ah, eh, ai ba can tambayi ba kayan da ce sun shirya eh? to shi kenan su shigo tambaya yake cewa mai mai karanta tambaya tambayoyi muka ce tambaya ai hakuri ba za su sami amsawa ba sai a basu cikin saurin karatuttuka ne da kullum insha Allah ta'ala ko na'am to eh, abin za ka shi wannan wannan to a muna da tambayoyi kamar da na gaya muku wanda suka tamfi an wahala wahala muna ji tambaya goma sha shida ne guda sha shidan nan guda takwas masu ɗan tsauri-tsauri guda takwas kuma masu sauki saboda babu lokaci sosai saboda haka cikin sha shidan nan zaɓa za ka yi kuma da so ne mai gurup-gurup ai gurup goma sha shida ko kuwa ya sami ɗaya amma ban san yawan kila gurup ɗin ba zai yi ba dan aka bar haka kila gefe guda sai su ta daga kuma ana ba su dama amma idan aka yi guruf idan guruf din ya ci kaga shi kenan wannan guruf din shi ya ci a wannan memorin guruf din aka ba da rediya su kuma za su ce su ga a cikiwa za su sadaukan ma kun gane sannan idan guruf din ya kasa amsa tambayar to kaga sai a jefa ta kuma wani guruf ne ya sani in ya amsa sai a ce ana saka da alheri amma ya sami wani maki ko yawa ina ga kila to ko gurufin za dan gaskiya ka ba haka kila tambayar za ta koma duk gefe guda ha tambaya goma sha shi ne gurup ya to yanzu a kyala gurup ɗin kawai mu je mu tambaya dama wanda suke gaba gaba a saurara ko na fi kamar abin ya rage sauki ne dama wanda suke gaba yanci su suka fi dan sha'awar wannan na ko wanda yake can baya shi kamar bai cika san dama ko ina ga abin da yawa suka ba da shari'a kyale group kawai za mu jefa tambaya ko kuma sai a daga hannu wanda yake na gaya muku tambaya sha shida ce to na ga wani ta daga hannu to ina ga sai mu tsaga masallacin an tambaye nan gefen sai nan gefen ko to ɗalibi ya tashi sai ya zaɓi tambaya daga ta ɗaya zuwa ta sha shida ta farko ta farko ita ce tana cikin guda takwas din nan masu dan tsauri tsauri a'a ta yi shi ba ce mai tsaurin ba ko ka san tambayar in ya yi shiri sosai ba saurara tambayar ita ce kala Allah ta'ala alhajju ashuru ma'lumat ko ma hiya ashhurun ma'lumat a saurara wannan a ɗinta kenan sai ka kiyaye eh, a ɗaya gare ta guda uku b shi ne, kuna ganewa ko kuma mu bari sai ka amsa tukundan kada a mai wahayi to kada wani ya ce zai bashi amsa ta nan b ɗin shine mahiya ashhurul hurum sai kuma an jin ɗinta ko shine mahiya ayyamun ma'adudat duk tambaya ce akan wasu abubuwa masu adadi alhaji ashhurun ma'lumat sai ka ba mu amsa a saurara a natsi Allah magana ce ta ilimi akwai abin nan ana nam mhm. mhm. ai shi ne zulkada ai ka faɗe shi shawwal hmm? to muje to guda uku kenan to shi wannan zulhajjin dukkan shi ne kwana goma to sai tambaya ta biyu ma hiya ashhurul hurum akwai muharram mhm. akwai na'am ci gaba ci gaba safa mhm. akwai to da time ko na ga ya to sai na gaban ma hiya ayyamu ma'dudat ayyamu ma'dudat mm sunar ranakun hajji da tun daga ranakun wacce kenan eh eh ai kace ranakun hajji ai suna da yawa mhm. su ne su ne to masha Allah to barakallahu zauna Allahu Akbar kun ga da an yi guru da kun haƙura yi guru nan wallahi da abin ya fi kyau a saurara to a ba wata makara magana gaskiya inda ya so ake bi nan ya kyau sai kun yi group din nan a yi group saboda shi zai fi kyau ai ba dole ne sai ma dole na baya ba wanda suke so su shiga ko kuma a saurara a saurara fa a saurara shi ya yi misali daga iya nan zuwa kaftin ko ba mu ajiye shi group daya ba zai ba to a dan matsa haka ku gyara ku dan buda sami gap a ya kake shigowa kai ban da kai shiga nan daga fila ɗin nan kuma haka ku tsarge gurum na biyu fila wannan saitin ta ku ba da fili nan daga nan sai timma nan ku buɗe haka ku matsa eh matsa daga wancan saitin wannan saitin abin shi da ya amsa tambaya nan zuwa wancan abin sai wannan ɗaya shigo gurup na hudu matso mana matso ku buɗa ku daina bata mana lokaci a ku matsa kun shigo da yawa ai so muke abin kun yawa nan daga iyakai mara hula kai can baya ku tashi mana ku taimaka mana yadda za mu gama da wuri yanzu shi yana cikin gurub gurub na biyar kenan ku matso sosai ɗaya eh, daga a ɗanyi haka nan wurin na wani zamu wani gurba dan tsakiya dana nan zamu raba su nan daga saitin nan ku raba haka da waye eh, saitin ka nan ka tsaga su zuwa can malam a shi ka raba daga fila din can su dan mutsuwa

kamar kun ki ku ba da haɗin kai kan gurup din nan ko an yi malam an yi gurup din ne dai ba zai kai adadin tambayoyin ba a'a to ai ba tambaya sha shi da aka raba ko ne biyu nawa zai zama takwas takwas ko to a raba mana gurup yan uwa saurara ai group takwas shikenan ina ganan daga saiti na nan ku raba hudu nan hudu shikenan kawai waɗannan abubuwan a ah, babu malam wa kake alkasim group takwas za ku yi mana kowane group tambaya biyu ya yi eh. sai ku taimaka mana wajen raba nan saitin nan hudu nan hudu nan ka tsaga mana su can suka yi wannan eh ta yi ta yi can zuwa kuma eh, ko a rabe a rabe sai su matsa A za sosai dala da sauri saboda muna son malam shigo nan kai nan kake nan ba su rabe ba ku rabe a rika samun gam a matsa mana akwai wuri can baya da yawa

an gama? to ah, wanda ya tam wanda ake ma ya amsa tambaya yana yanzu muna da nan gurup hudu nan gefe nan gurup hudu ko? ko yamta? yanzu gefen nan gurup na biyu a ai ba goma za mu yi ba takwas aka ce takwas eh a haɗe su a haɗa na baya ba goma ba takwas muke so sun ce na bayan eh. da yardar su eh. ai takwas din su yan bayan su zama yan kallo kuna sun kaɗe su wani tambaya shi ke a a mu dai group ta kwai dai ba ruwan su kawai ku mana group takwas zama yan kallo ba ruwan su takwas to kai malam wa yake alkasim ka kula da nan malam wa yake isbawa ya kula da nan in aka kira yanzu wannan group da amsa tambaya da aka ya zaɓi tambaya ta ɗaya kuma ya amsa tambaya ta biyu cikin takwas masu wahala bai amsa daidai ba za mu jefa tambayar ga gurum a matsayin bonus ne a yanzu muna da gurum nan muka ce a b in a za mu ba su suna ko kuma ba sunan sahabbai ko muna da majmu'a ta abubakar siddiq ko nan umar Osman ali sai abdurrahman bin au ko sewa ha ku saurara rubuta su za a yi waɗannan guda hudu na farko sanannu ne saura hudu na baya ne muke so ku ba su suna akwai na binan ma'az bin jabal ko ma'az bin jabal sai na abu huraira ɗayan ko huraira a saurara sai wane a can gaba a sa'ad bin abi kas can Wa kas sai nan ɗayan shi kuma ne ba abdurrahman bin awu a ba sa ba ma'az bin jabal kun gane sunayen in sun zama takwas kenan ko nan muna da abubakar muna da umar muna da ma'az bin jabal sai sa'ad bin eh, abi waqas sai nan muna da umar a'a muna da wa usman ali sannan muna da abu huraira muna da abdurrahman bin au kun fahimta za a nan tambayar ɗazu gurum na aliyu ne majmuwa ce ali su suka zaɓi tambaya ta ɗaya ko kun fahimta to yanzu a su gurup ɗin ina ga su za mu ba ba wanda ya tashin ba akwai a cikinsu wanda ya san amsa daidai ya tashi minti ɗaya gurup wannan inda shi wanda ya tashi ɗazu akwai wanda ya san amsar babu to ai shi ya a ai kai ba gurin da ta basu babu kinan ko da za mu dawo gurin na usman nan usman dai za mu ba su dama ko za su amsawa kuka ba dama to kai ga wani can baya amma ka koma kayan a ne yanzu <laughs> to bismillah ka ɗaga sautin ka din masallaci su ci akwai muharram mhm. a wane kake ta faɗi ne ai ashurun ma'aluma da waɗannan ya amsa su na bi ne me za ka ce ashurul hurum akwai muharram mhm. akwai zulqada Mm-hmm. akwai zulhijja mm-hmm. sannan akwai rajab akwai rajab na'am sai kuma ayyamu ma'dudat ayyamu ma'dudat mm. Sune kwanaki uku bayan sallah wane da wani sha biyu sha uku to haka ne a tafsira haka muka karanta to su wannan 'yan abin nan kina Usman bin Affan su suka amsa mafi yawa shi gurup din da aka tambaya ya amsa ɗaya bisa uku ko saboda haka kinan yanzu kyautar ba za su iya karɓanta ba sai dai ba mu sanya za a yi ba wanda suka amsa din za a ba ai ai ai ne da zai ba ya raba yi inda ba su amsa ba mun gane a saurara mafi yawan tambaya wannan gurup suka ansa saboda haka su za a ba kyauta su za a sami littafi guda ɗaya a ba wanda ya amsa wancan ɗaya bisa uku ɗin bismillah eh wannan sai a ba wannan gurup ɗin za mu tafi yanzu wannan group na aliyu sun gama tambayar su sai sakan bashi da zamu kyau sai mu dawo nan gurum na abu a ah, abubakar ko gurum na ah, abubakar siddiq tambaya za ku zaɓa to ku taru mana ku daga wace tambaya ta ta sha shida tambaya ta sha shida ita ce ta takwas cikin tambaya masu wahala kun gane a saurara aya shi shi kun ba shi a saurara kun ba shi dama ko ko tattauna za ku a to ai kun ba shi dama to a saurara tambayar ita ce ma sababu nuzuli qaulihi ta'ala wa an fi fi sabilillahi wa la a yi aydikum ila tahluka wa an fi fi sabilillah wala la bi aydikum ila tahlukati mai sababin saukarta um, sai dai kawai a kurin ɗin kawai to bismillah maza yan mintunan kai kare assalamu alaikum na dalilin saukanta shine da lokacin kafin musulunci ya yi karfi akwai masu arziki suna taimakawa domin gudanar da a addini na'am a to ku saurara na'am ci gaba so bayan da kuma musulunci ya yi karfi eh. so kuma sai suka janye suka daina da taimako Shi ne sai aya ta sauka ake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka hmm. kada ku jefa kawunan ku cikin halaka da kuna a addini amma kuma yanzu kun dawo kun janye na'am haka ne to barakallahu fik lallai wannan ina ga sun amsa ko ta takwas ta takwas a amsar haka kamar da ɗan uwa ya ce illa ɗan kaɗan abin da ya rage cikin hadisin hadisin ku saurara da an abi imran mun karanta hadisin da ku cewa wato lokacin da aka yakin Constantiniya wani cikin sahabbai ya je ya kutsa ya shiga cikin sahun arna kafirai sai munafukai suka koma suna cewa kaga ya wannan zai ya halaka kan shi ko sai sahabbai ansarawa suke ce a'a wannan aya akan mu ta saukan mutanen madina da can mun ba da lokacinmu da dukiyarmu da komai a ya sha gwagwarmaya amma daga baya da komai yakan kama sai muka koma muka riƙe hannu muka ce yanzu za mu huta da ci da dukiyarmu shine Allah ya ce a'a ko kun gane wannan ga amsa ya yi ko wa an fi kofi sabilillahi wa la tuqu bi aydikum ila tahluka an abin da ya rage farko farkon an ba su to a ba su sai a masu kabara sai mu tafi majmu'ati nan din kenan dan mu tafi da haka ko majmu'ati Osman wace tambaya kuka zaɓa tambaya tambaya za a zaɓa lamba ta nawa lamba tambaya ta biyar to tambaya ta biyar e eh, ta ma tana cikin masu ɗan tsauri tsaurin abinda aka ce uzkur lana ayatu tahrimil khamri ala tartibi tahrimi ka jero ka ambata mana ayoyi da suka haramta shan giya amma bisa jerin yadda suka zo yadda haramcin ya zo kun san yadda suka zo ko ba rana ɗaya ka haramta ba ko wace aya ce ta fara zuwa wace ce ta bi ta wace ce ta ƙarshe to sai ku zaɓi wanda zai ba ku amsa to shi kuka ba dama to bismillah a saurara a saurara a saurara bismillah a ɗage sauce da duk kwa zai jinam da an ba shi wannan ko abin ina take ne ɗaya makifon matso بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك

to a a shi kenan lokacin ci shi abin nan a wahayi kai ko to to zauna to bismillah kai ba shi da sauri matsar kusa la taqrabu as-salata wa antum sukara aya kuma ta uku ita ce na Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innamal khamru wal maisir wal ansab rijis min amali shaytan to wannan ina haka suke a jere ko to amma group din ne an sa ba ba mutum ɗaya ba nan group din ya ci koko to ta biyar ta biyar to sai mu tafi ya suna nan majamuwaci umar umar gurum na umar a saurara saura lokaci gurum na umar su ne wa kuka zaɓa ya tambaya ta nawa kuka zaɓa ta goma tambaya ta goma ita ce wannan tana cikin masu sauƙi aka ce a saurara kam sallan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ilal baitul maqdis tsawon sallah nawa manzo sallallahu alaihi wasallam ne a baitul maqdis ai mun karanta ko an riki. to a'a in ba ka sani ba guruf din wani ya tashi a saurara iya guruf eh a to kai ai zauna sai wani ya tashi wani ya tashi a guruf din zai fara da kamar a guruf din a saurara a gurin ɗin gage a saurara a gurin ɗin ta bisimila. a saurara na'am eh wata goma sha shida daidai da ko ayayi barakallah fika ai bara. Aya ya ci ko ina ga a ba su littafi lafiye na turanci ko na larabci wanda suka fi so na turanci na ga wanda ya musu tambayar zai fi dacewa da na turanci ko ya sunan littafi mai ya sunan shi ya sunan littafin ha? ok to shi kenan yayi a a karanta shi da kyau to sai gurum nan ki na za mu dawo mun yi yanzu abubakar an yi umar a yi nan dama mun riga mun yi to sai mu tsallaka can ai san amsa da zu yan sai can mu'azu bin jabal nan gurum na mu'azu bin jabal a saurara to an samu sun tashi tambayar ta nawa to ta bakwai tambaya ta bakwai ita ce ta ɗaya cikin masu ɗan tsauri-tsauri abinda aka ce a saurara a saurara ba su ji tambayar kuna ji? ƙalallahu ta'ala ma'anan nan min ayatin aw siha na bi khairin minha kam anwa'un naskhi uzkurha ma'a zikirin misal Allah yake cewa ba wata aya ko idan wata aya muka shafe ta zamu zo da wata da ta alkhairi ko kuma kwatankwacinta to abinda ake nema a nan ka faɗi nau'o'in nasku guda nawa ne kuma kowane ka faɗi misalinsa mun yi bayani a tafsiri yadda anwa'un naski suke a saurara tambaya ba ci da wani wahala sai su tattauna nam yau guda uku baraka lafi ka tom to sai ka faɗa mana su kuma kowane za a ba mu misali mu ci nam shi ne a tsaye to na bismillah ci gaba mhm. ci gaba mana ba wata wahala mhm. Mhm. a to a kawo wata a shafe wancan to ina misali ku saurara mana nam eh to to bismillah ya na biyu nam eh ai shi ne to a taimaka wa kada lokacin ku ya kure zauna to na'am uh-huh. eh eh bi kenan sai rana uku to to duk mun ji sai misalai ina mansukun tilawa shi zaka fara Hmm. Eh? Uh-huh. a ah, saurara ai za su karasa zuba misalai bane kawai wanda ya yi fada ba misali ya abu ne mai sauki na na'am hmm. yawwa barakallah akwai bangaren abin da shafi قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرات na farko da kuma da ke na farko shi ya shafi da ke wata akaranta ne wanda ke ta ofana ne kuma ya baruna azuwa da ya karfasna amfusina arba'ata ashirin wa ya shafi ya shafi wannan tafi da akaranta hmm. ne to to mun shikenan saura mun ji saura daya misalin yanzu ka mana wani misalin ka kawo a'a saurara mana ka kawo kawo mana hukunci na nan shi ne na rajamu mu yadda da wannan sai kuma wanda to ai ya sunan shi ya sunan shi kawai ba tilawa na nan to saura ɗaya kenan ko ta misalin da ya faɗi ɗaya saura ɗaya ba kai ka waɗi ba yanzu ka ka mana mansukul hukumi ka gane ai mansukul tilawa wal hukumu kinan ka saurara sannan ka ka mana mansukul hukumi wa tilawatu mawjuda ita ce da ka kazo sai kuma wancan ka kawo mansukul ah, tilawa ka ga wannan hukunci na nan kinan to ɗaya ne rage maka mansukhu tilawatu wal hukum shine rage maka a saurara والشيخة mhm. e iza إذا زانية تبارك الله فيك amma wannan misalin da ya kawo a saurara a saurara hukuncin misalin da ya kawo da saura wannan da ka kawo misali ne na biyu wanda aka shafe tilawa hukunci na nan domin tsoho tsohon suke zina ba za a musu da jamu ba yanzu har yau misali na an shafe hukunci an shafe tilawa baka kawo ba group din da mai taimaka maka koko za ka yi tuna koko shi kinan mu tsallake rabin amsa yawwa to aya yi kokari kaɗan ne ɗan kasa ko lokaci na tafiya bari na jin gurin ɗin duk baku ya tuna mashi to zauna wani gurum ne ya ɗaga hannu gurup ɗin da ya san sauran amsar a can baya yawwa wani gurum ne nan abu huraira to mai ƙarashen amsar misali an shafe hukunci an shafe tilawa yawwa barakallahu fika shine ko Asarar rada'atin malumatin wanda shine an shafe hukuncin kamar da cikin hadisin Aisha an kuma shafe tilawa din barakallahu fikum to yanzu su da suka amsa kashi biyu bisa uku a iya ba su kyautar sai wancan sai a littafi tambaya tana da ɗan zafi ita ce tambaya ta a saurara tambaya ta sai zo karba inda ɗan littafi wancan sai a ba ai ta ke nan barakallah barakallah ta sai kurum na sai gurum na abu huraira ina zige? to waye kuka zaba ha a'a ku zaba to ku tashi ku zabi tambaya wai shine tambaya za a zaba a'a tambaya ta nawa kuka zaba to shi tambaya ta biyu tambaya ta biyu mai sauki ce a saurara tambaya ta biyu aka ce kam adadul ayat allati qaranaha fi hazihi sana aw fi hazihi sura nawa muka karanta a wannan shekara a cikin wannan sura tambayar da sauƙi <laughs> baki to a saurara a saurara zai jaraba a saurara ya isa baraka lafiya a saurara na a saurara zai bada amsa mun karanta a ayoyi 213 barakallahu fika a a tanwir wannan wa zo mana ai kaga zo ba shi to a sami wani littafi ko wani ka fi so larabci ko turanci to a bashi a yayi su ne daidai 213 a wai ana son a wannan shekara a wannan shekara su muka yayi tambayi amsa daidai ba shi littafai na larabci cikakka amsa ce yawwa Allahu akbar barakallahu sai tambaya ta amsa shi abinda wasu ke ta kama bai karasa ba daga kan aya ta talatin muka tashi kun fahimta muka tsaya kan aya ta ɗari biyu da eh, arba'in da uku ɗari biyu da arba'in da uku in ka kwashe talatin cikin 243 saura nawa 213 ya yi daidai barakan lafika to sai mu tafi majmu'ati sa'ad bin abi kas karshen majmu'a ta nan kun gane na'am na karshe an samu to nan ba suka zaɓa to lamba ta uku lamba ta uku tana cikin masu dan tsauri tsauri a saurara suna ji a saurara suna ji ƙara ta'ala wa da ƙada alimtumin lazi na ta da minkum fi safti wa kulna lahum kunu iradatin khasi'in ƙalam nu kathirin ko wannan ayar tana da wata wacce take naziraha to wace ce ce ya yi ce a wata sura an yi bayani mai fa'i e eh, ya ce wato hadhihi aya gusidal bayani fi suratin sai faɗi surar to yanzu surar za ki gaya mana da ayar an fahimci tambayar nan dai mun ji abin da aka faɗi cikin aya da muka karanta cikin bakara ta da minkum fi safti wa الصفت lahum kunu qiradatan khasi'i Ta akwai wata sura da aka ƙara bayani sai ka faɗi sura kuma ka faɗi ayar na'am suna tattauna ko shi kadai ne to a tashi maza kada lokacin ku ya kare wai yana yi suke ne ya faɗe ta ya ta to wace sura ce sura da arab to wace aya ce eh ban ji ba fa eh to mu je mhm. tom na gade ya amsa ko to barakallahu ah. lafi a ita ce tambaya ta uku ko eh, eh. yawwa to masha Allah a zo group din zo su karbi kyautar su sai mu tafi majmu'a ci Abdurrahman bin Auf nan karshen majmu'a ta karshe Yau sun ji ta wacce tambaya suka zaba? ha? ta shida ta ta shida ai tibis ce aka ce a saurara ma hiya nadhiru qawlihi ta'ala qul in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min duni an-nas fatamannu al-mauta wata aya ce mai kama da wannan a cikin alkur'ani wacce kake iya tunawa kamar da ibn kasir ya ce wacce ta fassara ta majmu'ar maza a ta da wanda zai ba mu amsa an ji tambayar to wa maimaita suratul juma'a to sai ayar a <laughs> ah, ayar dan sa ki maimaita a cikin suratul juma'a kenan ko haka ne to amma ta cikin su wannan sura fa ita ya take haram <laughs> ma haram ram a baki

ina yake mai amsa a ma muna da littafai na larabci da turanci wani gafi so to a ba shi na larabci barakallah fi karim al-akhlaq ya tahdhib al-akhlaq barakallah fi to sai za mu sake maimaitawa ban fara daga abu huraira a abubakar abuwan abubakarin siddiq sai ku zaɓi tambaya eh tambaya to kai za ka zama maku to tambaya ta nawa tambaya ta sha uku tambaya ta sha uku mai sauki masha Allah ibn kasir ya ce wato fassara ibn kasir qawluhu ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hadisu ummu salama hal tazkuru nasuhu ibn kasir ya fassara wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wani hadisi na ummu salama zaka iya karanta mana nassin hadisin gurin muka tambaya a'a ai nassin ai nassin shine iya amma na'am nassin daga nan haka daga sauti na'am nassin hadisi shine biji tare a da yi shi ma ce zai yi da Thank in ba mai yi da larabci nan sau sai kai a eh. shi fil musibati mhm. to daidai ba inda zai kai da larabci to wai zai kawo da hausa mai daki kai to tashi ne larabci ne jiwa na a tsaya nan aika dama na sha a eh? sai yake sai Allah ya ba wata musulma da za ta samu ɗayan ku ba ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine bai koma gida ya samu sai faɗa mata shi shine lokacin da Allah ya mai rasuwa sai ta karanta kalu inna wa inna ilaihi ba kalu to haka ne eh sai ba kalu malam eh to masha Allah suna fiyon yawan faɗin kalu din nan malam eh wacce ai ba ta kalu in zaka faɗin kawai ta zaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma akwai karashin amsa zai karashin wa zai karasa cikin ku na'am Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha minha tabarakallah fi aksami littafi ina ga da na turanci fa masu kyau kuma na ga tunda ba ku larabci a ba ba na turanci mai kyau mai yana aka ce kawo a nuna masa a karanta mai aka ce a littafin kawo ways of showing love to your wife a kara mai ɗayan zubi kara mai ɗayan na turancin a kara mai zubi ne a yi ga ɗayan nan ways of showing love to your husband to sai mu tafi nan guruf ko guruf na usman um bin affan na'am wace kuka zaɓa sha shida a an yi ta ta hudu ko ta wato ta hudu tana cikin masu ɗan tsauri-tsauri ku dage a saurara a saurara tambayar ta kai hal tazkuru sababan ladhi qala a ko Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara shin zaka tuna sababin da yasa annabi Musa ya gama mutanansa inna allaha ya amurukum an tazbahu baqara ka tuna in baka tuna ba gurum ne sai ku tattauna to zo ka mana eh, sababin shine a lokacin annabi musa alaihi salam akwai wani wanda yake jira kamar baffa yake zama mai ya rasu don ya ci gado sai ya bi dare ya je ya kashe shi to da ya kashe shi ne sai aka dinga rigima a tsakani dan a san wa ya kashe shi saboda ba a sani ba a lokacin to shine aka maido abun zuwa ga annabi Musa mm. inda annabi ne kuma Allah yana mai wahayi mm. to daga cikin abin da ya ginda ya musu daga sharadi ya ce a samu saniya a yanka shine sai a je har zuwa karshe dai mm. inna Allah ya amuru kuma ta tazbuhu dai tafsirin yayi to masha Allah حجة عثمان بن عفان ما شاء الله دام التبيين وكبر ذلك بارك الله فيكم سي عمر بن الخطاب وجماعة عمر بن الخطاب نعم tambaya ta sha biyu ko tambaya ta a sallara aka ce kam wa'u sabri fi qaulihi ta'ala inna allaha ma'a sabiri nawa ne nau'o'in haƙuri wanda muka fassara su ƙarƙashin faɗin Allah inna allaha ma'a sabiri nawa ne nau'o'in haƙuri to a gurum ne in baka san san ba gara ku tattauna kuma ka sani shi kenan to bismillah an ce suna da yawa to na'am bismillah to guda uku za ka faɗe su ashabu alal alal azhaza ce kuwa haka suna yake da larabci to Mhm. asabru ala a'a bi ya faɗa mana ai asabru ala musiba ita ce asabru ala al'aza din ko eh. to ala ta mun ji ce yawa ala tarkil ma'asi haka ne to fasara musu da Hausa kason wasu faɗa mun ji da Hausa da sauri mhm. Mhm. ya yi go sai mai makadir makadir abubuwan da Allah ya kaddara maka ya kaddaro ma tusikir to sai a sami littafi ko na larabci ko na turanci ne ka fi so ai balarabe ne yana da komai ya balarabe ne da magana sahabbai na zai karanta an gane to sai mu tafi majmu'a ce ali ali ibn abi talib radiyallahu anhu nam wa kuka zaba nam tambaya ta sha daya to tambaya ta sha daya lallai kun dace tana cikin masu dan tsauri tsauri haka ce a saurara هل تذكر حديث أبي سعيد الخدري الذي يفسر قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وذاك يتنا حديث سعيد الخدري أبي سعيد الخدري wanda ya fassara wannan ayar kun tuna Wa ka za ja al'ankun ummatan wasu aɗani? Ni ta kunu shi a da alayyansu. Wai kunun shahida. Ku tattauna tsakaninku minti ɗaya ko ka tuna? To eh da Hausa bisimila. A'a yau to zo bisimila. Al'adisan shi ne idan Allah ya kawo mu rana akiya al'umma za ta zo gaban ki daya. Bayan an gama. hisabi za a tambayi a sauran al'umma dangane da ire-iren hukunce-hukuncen da al'umma za su karyata na cewa su bai zo musu da shi hadisin da ya abi sai da khudri shi abin da ya rasanta tun da hausan kake wani na muje muje ci gaba ne to idan aka nemi aka nemi Um, al'ummar suka karyata dangane da al'amuran waye ne waye za a karyata za su mutanen za su karyata annabin dangane da sakon waye waye eh? annabin lokacin misali kamar annabin nuhu dalil shi kada wani ya gaya mai kuma na kamar misali annabin lokacin sa akwai aya da to mu je akwai aya da a cikin alkurani Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa ya kira mutanensa da safiya da ya mutu eh, ai shi hadisin da yanzu ya mu je mu je ina ga baka iya tuna a cikin ku wanda ya tuna zo ya karba ya karasa gurufin maza za mu ci hadisin muke tambaya ba sharhi ba kun san misali misali wannan ba hadisi bane na'am kasancewan kasaba kin kuma kasancewan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune al'umma karshen zamani eh. to zai kasance ranar tashi alƙiyama idan Allah ya tara mutane gaba daya tun daga zamanin annabi Adam har zuwa karshen zamani to zai kasance za a na'am saurara na'am zai kasance kowanne idan Allah ya tambayi wannan al'umma cewa shin manzo ya zo musu manzo ya san musu kowane al'umma sai su kareta to sai annabin da Allah ya aiko su kamar annabin annabin annabin farko sai a tambaye shi sai ce sai ce ya isa musu kuma sai bai isa musu ba sai Allah ya tambaye shi wane ne shirin shi sai ce annabi eh, al'umma annabi Muhammad ne sai kasance ni shida haka tun daga annaba ne har zuwa ƙarshen a ah, shikenan ko kun gane amsar annabi nuhu ne da wani shi ke da yayi ma ya dauko ayyuka ah, shi kame sai tambaye su wannan ya sa masu amsar abinda wancan din ya dauko ko barakallahu fikum annabi nuhu ne ai shine annabi na farko shine manzo na farko ko za a tambaye shi shin ka isar da sako ce ya isar sai ce waye shaidar ka sai ya ce mutanensa sai a kira su a ce za ku yi mai shaida su ce a su bai san masu da komai ba ta ce kana da wani shaida ya ce al'umman manzo sai su su masa shaida cewa ya isar shi ne nasi na wannan aya kun wa wasa dan. ummatan kunu kunu shada ala nasi wa kunan rasulu alaikum shahida ku za ku yi manzanni shaida shi kuma manzo ya shaida akan kan kun fahimta da kyau to ku rika wannan duk muna idan idan gaba mun dawo karatu a rika natsuwa da sauraron bayani sai da ake bayani hankalinka na kasuwa ko yana wurin iyalinka ko waye sai a bi an yi samu sauki a kasa Allah ya saka mana alkhairi sai mu tafi nan eh ba su wannan zawo sai nan ko sai na bin jabal wa jama'atu mu'azu bin jabal mun kusa karasa ya ku nan ya daga mu'azu bin jabal to sun tashi tambaya maza ka zaba Namba ta nawa? Sha nawa? To sha hudu, tambaya mai sauki. ake ce fassara ibn kasirin qawluhu ta'ala kadhalika abin ko a kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim bi qawlihi ta'ala kuna ji to ban faɗe ta ba kai zaka faɗi kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim akwai ayojan guda biyu ibn kasir ya fassara wannan ayar da ita duk ɗayan ka kawo amsar ta yi kowace ka kawo mana kun ka gane har gurum ne in baka sani ba ka yi waya mana bayan ka ayar ayar ka karanta wata ayar ce can da wata fassara ta tambayar aka ce Allah ibn kasir ne ya fassara wannan aya da wata daban to wata zaka kawo mana kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim ko yi da Hausa haka nan gobe kiyama Allah zai nuna masu aikin su hasara ne ba su da komai saboda sun riki wasu ko ka manta ayat استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب har zuwa ƙarshen nan ɗin to wata ayoyi ne aka kaka fasar wannan ɗin yawwa wahayi kai ka tuna to ba ta yi wa kadin na ila ma aminu min amalin ja'alnahu aba mansura ko dai ce daga cikin littafi eh kamar littafi na turanci ko na larabci ne bi so na turanci ko na larabci ne ka bi a kazo ne aka baka ba ba shi ya ba a'a ai ba wai yanzu dai wa ya amsa tambayar a yanzu na amsa ka wane ka bi so na larabci ko na turanci a ai wannan ai ba kai cire ɗan kushin ɗin ba da kun yi cire ɗin ta ne shi ne yawwa ai cire ne na'am an fahimta yawwa sai mu tafi abu huraira majmuwata abi huraira barakallahu fikum na'am sabi tambaya maza ta abi huraira tambaya ta nawa sana na sha uku ai an amsa ta ta sha uku ta sha biyar to yawwa to ta sha biyar tana cikin masu kannai ba ni abin nan da ce kuka yi to kai za ka amsa ko gurum ne ba da kyau ta kyauta ce eh. akwai rediyo eh ita ce yan take ne ta ma ta aka ce ma ma'ana fa inni qaribun ɗaya kenan sannan aka ce ku saurara me ake nufi da ƙurbu ɗin inda aka ce mamanar ƙurbu a nan sannan tambaya ta biyu tambayoyi ne guda uku a wurin mamanar rafasu kuna ji da kyau sai kuma mama'anar shirku da aka faɗi a um, wato inda aka ce ko kuma wannan ina ga

me ma'ana qurbu anan eh kamar Allah yana kusanci da mutum fiye da ake wata kamar da Allah ya bayani a cikin wata ayar. Mm-hmm. To ya ke nufi da kusancin? Yau, Alif, mutumin da yake wadda Allah yana kusa da mutum. <laughs> Ku saurara fa ku kyale shi gurum ne, na'am. Maka ce da karibu, makusa, kusa da kai, yau da kai. kamar ya a saurara fa ku bashi ku saurara da Allah ku shiru tambaya ce muhimmiya kuma shi ake so in bai iya ba grup ɗinka su koma in cikin su wani zai bada amsa to zauna kai ga wani nan ya amshe ka na'am ga wani ce zauna zauna ga wani can bayan ka na'am tashe garibin ma'ana ilimin Allah ya kewaye da

hakika da misali da ake magana eh ana magana cewa Allah subhanahu wataala kusa da kai misali wata aya da Allah ya faɗa da cewa yake faɗa ke cewa huwa ma kun aina ma mhm. ina tare da ku da ilimin sa yawa kuma da wannan din sa saboda shi ilimin sa ya kewaye bayan sa hmm. da wanda kai yana kusa da kai roƙa Allah ya maka yawa shi ma kai faɗa shi ma kai faɗa ku zo karba amma dan ƙarin bayani ko akwai daya kashi a daya nan a rabo su mema na rabo su a saurara mema na rabo su group a rabo da ta ka ce alhaji ashirin ma'alumat ko ba mun fara fi hin alhaji fala rafasa mama na rafasu a gurum ne baka sani ba kuma can nan ga wani can eh ha ta to jima'i go to barakallahu je ka zauna a su zo zo ka karbi kyautar taku ɗaya na riga na ba su amsa ta a saurara sai mu tafi sauran tambaya biyu sa'ad bin abi waqas kan karshe na'am tambaya na'am wace suka zaba Eh? akwai tambaya ta takwas tambaya ta kake so ta nawa eh? tattara an amsa tattara an amsa ta ta takwas ce ta rage ta takwas da ta biyar saura biyu da kawai ta takwas ta biyar an amsa ta biyar ta takwas ta biyar ta rage ta takwas da ta biyar ta rage to ta takwas ko to saurara nan wa tambaya ta takwas abinda muka ce shine mimma da rasnahu fi hadhihi sana dalilun wadihun fi wujubi tatabbu'il abna wa ma'rifatu aqidatihim wa irshadatihim ko ko wa irshadihim bi aqidatin sahiha sai muka ce uzkur lana ayatan aw ayatayn fi zalik abin da karanta a bana mun karanta abin da yake shiryarwa da nunawa a bisa dole ka riƙa bibiyar 'ya'yanka faɗi tashen ina suke shiga ina suke kaiwa dan ka san kar su je su yayi wo abin da bai dace ba to ka gaya mana aya ɗaya ko biyu wacce take nuni akan wajibi ka rika kula da 'ya'yanka komai girman su kun ji guruf to sai ku tattauna kuma kai za ka ba mu bismillah a saurara da Allah saura na'am ko a ba wani group din ne a ba wani group din to bismillah bismillah daga muryarka a saurara mana bismillah eh ni ban ji wannan haram ma maza maza a ah. to bismillah na'am ayatin kin shikenan to shikenan da mun kowa ya kowa ta yi ko am kuntum shuhada'a idza hadara yaqub al-maut idh qala ibanihi ma ta'buduna min ba'di qalu yana cikin ciwon ajali amma kokari ke tambayansa in na da soyayya za ku bauta ma to ina ga lafiya lau da ita ce wa wasa ko wasa biha ibrahimu alaihi barakallahu fi to ga littafi nan kaifa nurabbi auladana ya za mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu barakallahu fika sai tambaya ta ƙarshe a cikin tambayar mu sha shida wanda majmu'ati abdurrahman bin auf za su amsa mana can ita ce tambaya ta biyar na'am tambaya ce mai sauki amma dai ta na'am sun zaɓa benin sun tashi to a karanto maku aka ce fil madinati kabilatani kabiratani ma a cikin garin madina ko su manyan kabilu guda biyu su waye ka saurara sun a saurara za ka faɗe su sannan ka yi bayani da suwa tsakankaninsu suke kulla a wance kowace bel wancan ɗayar da waske hada kawance cikin yahudu wancan ɗaya da suwa suke hada kawance bayan ka faɗa mana su sai kuma ka faɗa mana kowace da wacce suke kulla kawance cikin yahuda na'am kun tattauna ha na ga yana waiwaye an tattauna maza aha akwai kurai time time time ko ko a ba wani group din ne to bismillah eh wai a daga hannu tukun to eh wallahi ni ban ji ba ban a kabilu manyan kabilu a madina muke tambaya guda biyu na larabawa na ga kamar group din dama tun da baya suke can no eh a a ba su bane to eh so zauna kai na eh al'ausu wal baraka barakallahu fika sune manyan kabilu to yanzu kowace za ka gaya mana waccan da wanda suke kawance da waccan ausu da suwa suke kawance eh ausu suna kawance da banu kainuka haka ne ku saurara mana haka ne haba to sai su kuma ɗayan fa hazrat banu nadir suwa nan hazrat ku saurara baya yau da gyara abinda ka faɗi da gyara wa zai gyara mai jikin Nan. to fadin mu ji da karfi eh suna kawance da banin rake mhm. hazrat kuma suna kawance da banin duka guda? banin kai nuka akwai mai kawance da biyu suke kwance da wa ni har yanzu ban jamsa daidai ba kusan rabin amsa kuka bayar abinda aka faɗi muka karanta cikin tafsiri a saurara kun gane banu kainuka da banu nadir ba su biyu ba kenan ai kabilun uku ne suna kawance da wa ha da khazraj sannan banu ƙuraiza suna kawance da ausu kun gane ausu suna kawance da banu ne wane ne banu ƙuraiza ya suke ƙuraiza sunansu ne banu ƙuraiza su kuma wancan biyu suke kwance da su banin nadir da banu kainuka suke kwance da khazaraj kun gane to ban san sai dai a ba su kyautata su tunda ita ce ta karshe sai a ba group din tare da kyautatawa a mika musu littafi ne ko to maza maza littafi ku zo karba ba su na turanci ina jin sun fiye turanci ko ga shi nan bayan ka ne to barakallah bayan uwa a saurara muna godiya ga waɗannan majmu'at da muke da su guda takwas tun daga majmu'ati bakirin zuwa majmu'ati abdurrahman bin au. majmu'a ta manya-manyan sahabbai Allah ya muku albarka wannan shi ake kira na shaƙi a saurara yan uwa mun zo ƙarshe insha Allah mun san lokaci ta a wannan ita ce makaranta jarabawa ce kun ga da jarabawa za a wasu za su ci wasu za su faɗi ko kuma munan ba wanda ya faɗi ko ya ci ko ya ci kusan ɗari bisa ɗari abinda muke sunan shi na shaɗi kun ga an ɗan yi dariya an yi murmushi kwa zai tafi gida da jin daɗi to da abin ya rage mana kyaututtuka na girmamawa ga 'yan uwa wanda suka ta hidima a wannan kwanaki ba tare da ɓata lokaci ba yana ga sai a kira a mika masu a suma. saboda ya zama mai kokari a tashi kowa je shan ruwa a gida za mu fara da waɗannan ne ah. hmm. Wadancan, to a ɗaga muna faɗin bayani da su to akwai kyauta ta mai girma ambasado jafaru koguna kai daga cikin yan uwa da yake ta taimakawa musamman an ce wani abu ne sai an saka kuɗi a wannan makaranta a wannan masallaci allah ya saka masa alkhairi ah, sai a miƙa mashi na'am sai na biyu shine dr garba mai al'amir dan uwa da shi ma kullum wannan masallaci ɗaya ne daga cikin mahalarta masallacin kuma mahalarta wannan tafsiri tun da aka fara zuwa yau kuma wanda yake dafa ma shi ambasada baya wajen zama wanda muke ɗaukan su dattawa na wannan karatu domin mun waiwaya ne mun ga matasa sai mu ji daɗi mun waiwaya kuma muka ga dattawa iyayenmu sai mu kare jin daɗi ko da aka ma wani abin da ya ce na ji daɗi to ya yi eh, na kare jin daɗi sai na uku shine da goma ga a wannan shi kuma bawan Allah da bai taɓa fashi ba a wannan karatun tun da aka fara kamar yadda masu bibiya suka gani shine captain muhammad kuma ba wannan karatun kadai ba har karatuttukan da muke na yau da kullum kullum da shi yake to akwai shi ma mai zuwa yau da kullum dr ahmad musa garki shi ma kullum yana halarta wannan karatu a shi ma ga tashi kyauta ne na biyu wanda suke wakiltar sauran yan uwan da ba sa fashi to sai kyaututtukan mu na gaba su ne bismillah a mai zan baki malam sani shi'ai masha sai malam ibrahim mai karanta tambayoyi sai a cikin driver ko babban direba na masjidin sahaba shine malam salisu ga tashi kyauta allah isa yana kusa sai malam ali mai shara na to sai kashe waya malam misbahun kashe sunan yanzu a kashe waya kawai ba zaurara a ɗaya daga cikin 'yan agaji masu ba da hannu mafi ƙoƙari to na ga sun rubuto sunan malam hafizu bello to sai a miƙa ma 'yan agaji kun san can da masu ba da hannu kan titi da masu kula nan da harka ababen hawa sai dai mu ci Allah ya saka musu alheri sai dai mu ba ɗaya daga cikin samu matsayin wakili malam aminu malam aminu adam yalwan shandam mai kula da saka karatu a midiya wanda yan uwa da dama na ƙauyuka suna bugowa suna ta addu'a suna cewa Allah ya saka ma wanda ya dau nauyin wannan karatu da albarka wato shi da ya ta ƙoƙari ya kai ɗin to fatan mu karatuttukan da suke ake na yau da kullum na saura a ci gaba da nemo midiya ana sakawa da 'yan uwanmu da ke ƙauyuka su amfana Allah ya saka musu alkhairi sai malam yusuf kamaraman suna da yawa su ma da haka dai ɗaya muka iya zaɓa a mamadi shi ma a ga tashi kyautar malam yusuf Allah ya saka da alkhairi to yan uwa mun zo karshe-karshe yanzu abin da yake mana ta manya-manyan baki da muke da su kamar malam jibrin wanda muke mai lakabi malam jibrin guwa uku ya yi tafsiri na jin ko rufe ne wanda gudun shi kai rufe jina shi sai riga da rufewa to shi yana tare da mu lokaci na jin ba zai ba mu dama mu ba shi dama ya ce wani abu ba ne masa mara ba akwai rasta malam sani shi ma ya tafsiri a can gomu shi ma ya rufe ina jin ko jiya ne ko yau ne kuma yana a nan na mata to duka su ma suna nan babu lokaci da za mu ba su dan ce wani abu amma duk da haka dai ina jin amma ma dai ɗalibai zan ba ban san ko malam misbahu zan ba ya ce wani abu amma ma dai ku dukkan ku ɗalibai da sauran wanda suka halarta sai a yi afuwa da lokaci ya tafi kuma kun yadda abin malam jibirin ko minti ne su Zama jibirin. Ana lafiya. Allah kuma ya ƙara lafiya ya ƙara basira wanda za a yi bayani kowa ya gane saurara saurara ba tashi ba abdullahi da dina ilimi a saurara Allah kuma ya kyauta baya Allah ya mana gafara ya wariya mu gafara amin Allah ya ƙara albarka a rayuwar da mu Allah ya albarka amin masu kuma da alkhairi a wannan ƙasa ta mu inda da jagorori wanda ake jagoranta Allah ya haɗa mu cikin amin wanda suke neman mu da ƙasar mu da shari Allah ka ke hannu da ya ƙara su tasiri amin Allah ya sa ta da alkhairi amin Allah ya sa ta da alkhairi amin Allah ya ƙara mana ilimin Allah ka jagoranci al'amuran mu gaba daya Allah ka sa mun dace da abin da ke nema a Amin. wata kuma Allah ya sa a wannan rayuwa ke ta addini da ta hajji Apa sama bayar rayuwa ne? Ba mu tsawon rayuwa. Na sa'ada kullu sa'adata dole da umar fida a cikin doguwar rayuwa a wajen bin Allah babu arzikin da ya kai shi Allah ya samu dace assalamu alaikum na ga malam ya yi mana addu'a kawai sai wancan bayanai da za mu ji amma madin na ga sai wani kawai ko ah, jama'a assalamu alaikum a ah, waɗanda suka samu kyaututtuka na rediyoyi akwai memory a ciki wanda an riga an zira kowane rediyo an caja irin rechargeable din nan ne sai dai kawai da ka bude kawai sai dai ka fara jin tafsirai a ah, wanda darus salafiya karatuttukan dr abdullahi muhammad getso allah ya kara masa lafiya akwai tafsiri na ramadan shekara ta 2012 a ciki akwai tafsir na ainihin ramadan shekara ta 2013 akwai tafsirin shekara ta 2014 akwai tafsirin shekara ta 2015 akwai tafsirin wato wannan shekara ta 2016 sa'an nan akwai alwajiz fifikin sunna wal kitab al aziz akwai riyadus salihin duk karatun malam ne akwai al aqidatul wasatiyya karatun malam ne akwai wato daura na ilimi da aka yi a shekara ta 2015 a nan wato ƙarƙashin almajalisar islami hotoro akwai hudubobi guda 67 na malam a ciki akwai zababbin lakcoci daban-daban a ciki wanda shi yasa aka sa muku gig irin mai wato 8 gig wato gig takwas insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah dan karin bayani akan wannan abin da malamin fitawo ya magana duk wanda yake bukatar wannan limurin akwai malam ismail da ya tattara wayannan karatuka ga baki daya da daktoci a nan yin alhaji da habibu gwarzo in ka je zaka same shi insha Allah a kodin shi zaka samu wannan sannan akwai dan uwa da yake abin da shi ma a nan bakin masallaci malam bashir shi ma za a samu a insha Allah ta'ala sauraka duk abin da aka faɗi ina akwai wanda ma ba a rubuta su a cikin takarda ba suna cikin wani memory insha Allah yan uwa sai a abin nan bi zan ta ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa Allah saka da alheri wannan fuskoki da muka hada wannan wuri Allah ya hada mu a gidan aljanna Allah ya sada mu a gidan aljanna tare da shugaban halitta Allah ya sa ayyukan mu duka na lada wato na alheri cikin mizanin kurakuran Allah ya fi mana Allah ya sa mu cikin wanda aka yi mu afuwa aka gafarta musu aka yanta Allah ka sa mu cikin bayan ka tsarkaka bayan ka nagari bayan ka wato muminai Allah ka karbe mu muna masu imani bukatu da muke da su Allah ka fi mu sani ka biya mana matasan mu Allah ka shirya mana da su Allah ka ba su abin yi Allah ka dora su kan hanyoyi na gari Allah ka ba su manya-manyan ayyuka Allah ka sa su zama wakilan mu da addinin mu da wato wannan kasa ta mu Allah ya ba mu zaman lafiya wannan kasa shugabannin mu Allah ya taimake su Allah ubangiji ya ba su mashawarta na gari makiyansu da masu masu zama zagon kasa Allah ke mana maganin su Allah ke mana maganin su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma